shugabannin mulkin sojin Nijar sun sanar da shirinsu na gurfanar da haɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum gaban kuliya a kan cin amanar kasa da kuma yi wa tsaron ƙasar zagon ƙasa bayan da suka haɓar da gwamnatinsa a watan da ya wuce. In a statement read out on national television, an army spokesman said they had been... Wakilin BBC ya ce cikin wata sanarwa da mai magana da yawan sojojin Kanal Manjo Ahmad Abdulrahmani ya karanta ta kafar talabijin ɗin ƙasar. Ya ce suna tattara shaida akan haɓararren shugaban da kuma waɗanda suke ikirarin yana haɗa baki da su na cikin gida da ma na waje. An tsare Muhammad Bazum tare da iyalansa a wani ɗakin ƙarƙashin ƙasa da ke fadar gwamnatin ƙasar tun bayan da suka kwace mulki a ƙarshen watan Yuli. Za mu gurfanar da Bazum a kotu kan cin amanan ƙasa. In ji shugaban Nijar, soja marmari daga nesa, Allah ya kawo ci gaba mai ɗaurewa a Nijar da Afirka baki ɗaya. wata sabuwa za mu gurfanar da bazum muhammad a koto in ji sojojin nijar wannan abin da sojojin suke son su yi kamar ƙara tunzura ƙungiyar ecos ne zuwa yakar ƙasarmu nijar Dan allah sojojinmu na nijar ku daina ƙara mafuta essence sulhu muke bukata ba ta da zaune tsaye ba hausawa sun ce kwakwa na lafiya shi ya so fatanmu allah ubangiji ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya